Foto na biyar Nuhu adalin mutum gaban Allah Yaran da Adamu da Hawa'u suka haifa sun yawaita cikin duniya, sun kuma warwatsu a cikinta, don mutanen duniya kuma kowa ya bi tafarkin shaidan da mugunta. Allah ya yi baƙin ciki da ya yi mutum, mutum guda kurum da yake da ƙoƙari ya gamshi Allah, sunansa Nuhu ne. wata rana Allah ya yi manuhu magana, Allah ya ɗauki niyyar da zai hallakar da mutanen nan, sabilin duniya ta cika da miyagun ayyukan mutane, sai ka sassaƙa shirgi domin ka da iyalinka, ni ma zan aiko ruwan tsufana bisa duniya domin in hallakar da dukan halittar duniya, amma zan shirya alkawalina da kai da su da suka zama naka, ka shiga jirgi tare da matarka da yaranka maza uku da matayensu, ka ɗauko dabbobi da tsuntsaye na sama, maza da mata, domin a ceci kowace irin dabba. Allah ya gaya ma Nuhu yadda zai shirya jirgin, Nuhu ya yi komi da komi yadda Allah umarce shi, yadda kuka gani a cikin foton